Aure lokaci A jima'ar da ta gabata ne dai tsohuwar fitacciyar 'yar wasan Hausa na Kannywood mai suna Hafsat Shehu ta zamo amarya a wani bidiyon da ta fitar a shafinta na Instagram ya nuna cewa a gidan bikin ne ana tsakiyar biki suna cashewa tare da manyan ƙawayenta irin su Hajiya fula na Bakiya Tsufa, da wayya, da sauransu. Masu da ta ɗauke Allah a yi haƙuri a lokacin nan. a ina mai bayani ake a marafi nake son ganya ba cewa wannan fili ga su cikin wannan fili Allah tsakiya Allah sarki das tabbas Allah sarki yawa dan Allah dan annabi a bani a rantun dan Allah a bani a rantun dan Allah dan annabi Eh, In za ku iya tunawa, Hafsat Shehu dai tsohuwar fitacciyar 'yar wasan Hausa ce na Kannywood. Ta daina harkan fim ne sakamakon auren da ta yi ita da angonta wato marigayi Ahmad S. Nuhu, wanda ya rasu bayan aurensu ba daɗewa. Allah ya ji ƙanshi ya yi masa rahama. Ku kasance tare da Aizango TV don samun shaƙiƙan labarai da ɗumuɗuminsu masu faɗakarwa, ilmantarwa har ma da nishaɗantarwa. Aizango TV, farin cikin mai kallo.